A yayin zaɓuɓɓukan baya na shekara 2021 a ƙasar Nijar mata da matasa sun shiga gadan-gadan domin samun wakilta a cikin gari. Haka ya baiwa mata damar samun kujerun mashawarta biyar a cikin sha bakwai da majalisar kwamin ɗin ta ƙumsa. Ta hakan suka game ta fuskar haɗaka tare da matasa don ganin sun zamar da darajar fifikonsu a sahun gaba. Madam Rafiyatu Abdullahi wakiliyar tuntuɓa a Sai. wato kulkan kominoni ke igo kan gani. da yaushe gunduma ta yi kiransu suna tsaitsayin daga su amsa mata. Idan haka zancen tsafta ko shara mata ne ke zuwa. Idan ɗaya ta ji sai ta gaya mata kusa da ita har su tara juna su je can ma'aikatar magajin gari. Matan da ke cikin ƙungiyoyi daban-daban suna kawo tasu gudunmuwa sosai tunda ma'aikatar magajin gari ita kaɗai ba ta iyawa. Duk abin da ya tashi idan aka ce mutane ishirin su zo in kuka duba sha biyar daga cikinsu dukkaninsu mata ne kuma koma menene in ba mata baya tafiya lallai mata suna nasu iya kokari ta kowane fanni majalisar da ta shuɗe mata uku ne ke cikinta waga kuma ta shekara 2021 mata biyar ne wannan ci gaba na shaidar da tsundumar mata cikin siyasa a bayanin zababbar wakiliya amsatu bubakar A cikin majalisar karamar hukumar da ta huce, mata uku ne, a wannan shekara kuma mata biyar ne kenan an samu ci gaba Wannan na nufin mata na gwagwarmaya. Kowa ya san da cewa mata su ne gida. Namiji na iya bulaguro babu abin da zai faru, amma da zarar babu mace a gida ana ganewa. A matakin da'irar ana damawa da mata, saboda mata da matasa tare ne suke. Wannan yasa duk wani shirye-shirye ko wani abin da ya shafi da'irar suna da ta cewa da kuma dukkanin abin da ya shafi rayuwar mata. A cikin ƙaramar hukumar sayi mata sun tsunduma kamar maza cikin siyasa domin kawo sauyi na gari ga al'ummomin ta hanyar cikakken sa hannunsu bisa kan kulawa da kwamin ɗin tasu.